uku ga watan jumadal akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shi ne kasad na 87 cikin jerin giyar kasusuwa na karatun littafin kitabul istiqama wallafar al-imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiya al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da yadda ya kamata a fassara nasoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ayoyin alqur'ani waɗanda suke magana akan ahadithu as-sifat Allah ya saka wa ibn Taymiyyah da alkhairi a cikin wannan littafi ibn kimiyya yana yawan sakin layi ya ta maganganu kala-kala akan matsaloli da dama musamman irin martani da ya ta mayarwa zuwa ga littafin ar-risalatul ta abul qasim al to wannan martanin ne yake ta mayarwa muke ta bibiyan maganganun da yake a halin yanzu yana mana magana akan hukunce-hukuncen wato aljamal, kyau da abin da ake so da kuma abubuwan da suke ba da sha'awa da waɗanda shari'a ta yadda a so su da waɗanda shari'a ba ta yadda a ƙaunace su ba za mu tashi a inda malam yake cewa kama كما قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع wa وإثمهما أكبر من نفعهما yana magana akan cewa idan aka samu karo da juna tsakanin al-ma'mur wal mahbub abinda aka yi umarni da ayi shi da wanda aka yi hani da ayi shi idan suka yi karo yaya ake yi Ya ce, idan aka samu irin wannan karan to za a duba za a gabatar da wanda ya fi rinjaye akan ɗaya shine fa quddima a ko fa quddima a fi sai a gabatar da wanda ya fi rinjaye a cikin su to shine sai yake buga misali yace kama qala ta'ala kama yadda Allah ya faɗa cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir suna maka tambaya game da giya da kuma caca kul kace musu fihi ma ithmun kabirun a cikin giya da caca akwai zunubi mai yawa wa manafi'u linnas da kuma wasu amfani ga mutane wa ithmuhuma abinda ke cikin sa na zunubi akbaru min naf'ihima ya fi yawa fiye da amfanin وعلى هذا ƙarƙashin wannan ne istaqarat sharia da tarjihi khair khairai shari'ar musulunci ta tabbata akan ringayar da abu mafi alkhairi a cikin guda biyu wa daf'i sharri sharraini da kuma tunkuda sharri mafi tsanani a cikin guda biyu wa tarjihi rajin min alkhairi khairi wash-sharri al da kuma wato a karkata zuwa ga abin da ya fi jayi tsakanin wato alkhairi da shari idan sun haɗu idan aka ce ga wasu alkhairai guda biyu sun haɗu to shari'a za ta zaɓi mafi alkhairi daga cikin biyu ma'ana da yin sallah a jami'i da yin sallah kai kaɗai duka alkhairi ne domin duka ibada ce amma wanne ne zai fi maka alfanu shine ka yi a jami'i za ka shari'a ta kwaɗaitar da yin sallah a jam'i fiye da yin ta kai kadai ga namiji ga ya mace ba da yin sallah a jam'i da yi a gidanta su ma duka alkhairi ita kuma gare ta ya fi alheri ta yi a gidanta da aka yi ta kuma sai a gabatar mata da yi a gidanta shine khairul khairi na dinta idan aka samu sharri guda biyu sun haɗu haka su ma haka za a yi musu idan aka samu kuma alheri da sharri sun haɗa cikin abu ɗaya to sai a duba tsakankaninsu wanne ya fi auki wanne furin jayi shine abin da ya faru da giya fihi ma ismun kabirun ita da tata akwai zunubi mai yawa sannan akwai kuma wani dan amfani wannan dan natsuwa da mashayin giya yake ji sanda ya sha wannan abin da mutumin da ya ci kuɗi a tace yake ji na jin daɗin cewa ya samu wadata ko ya samu arziki to wannan watakila shi ne ɗan amfani da ake ishara sannan kuma ga cututtuka da cutarwa iri daban-daban da za su biyo baya ina fata mun gane wannan karkashin haka ce aka haramta ta malam ya ce wallahu subhanahu yuhibbu sifatil kamal Allah madaukakin sarki yana son siffofi na kamala wanda suke cikakku mithlul ilmi wal qudrati war rahmati wa nahwi zalik Kamar ilimi da kudura ta Allah da rahama ta shi duka wannan sifofin Allah ne kuma yana son su wani hau zalika da makamantan waɗannan fa fi sahihi muslimin an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cikin littafin al-imamu muslim haka nan ya zo ma baya ga muslim ma akwai wata riwaya wadda take cikin ainihin wato wasu littafan wanda ba muslim ba daga sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-mu'minu al-qawiyyu mu'mini ne karfi khairun yafi alheri wa habbu ila Allah min al-mu'mini ad-da'if yafi alheri yafi karfi a gun Allah yafi soyuwa a gun Allah fiye da mu'mini wanda yake mai rauni wa fi kullin khairun amma kuma kowane mu'mini yana da alkhairi menene alkhairin shine asalin imani da yake da shi to menene kuwa wacce za ta saka wani mumini ya fi wani muminin soyuwa a wurin Allah ita ce al'uwar mahmuda ƙarfi wanda yake abin yabo a shar'ance wanda wannan ƙarfin yana iya yiwuwa ko dai ƙarfi wanda zai amfani da shi fitfa'a wajen biyayyar Allah akwai ayyukan da'a da suke bukatan ƙarfi na lafiya da ƙarfi na jiki to wannan abin da zai amfani da shi sawa'un sallah ce ko jihadi ko azumi yana bukatan ƙarfin lafiya da yi ko kuma asalin azimatun nafs ta wurin rai ƙarfin zuciya wanda zai taimake shi a wajen jihadi zai taimake shi a wajen yin haƙuri da jarabawar rayuwa zai taimake shi a wurin iya fuskantar abokan adawar musulunci da kuma zai taimake shi a wajen tahammulul makare iya jure abubuwa wanda suke masu kunci fi zatin lahi game da al'amarin Allah to wannan ne ƙarfin da ake yabo a nan ba wai ƙarfi wanda mutum zai amfani da shi wajen zalunci ko wajen alfahari ko wajen nuna wa mutane cewa shi isasshe bane wa fi sahihi anhu annahu qala har ila yau a cikin sahih bukhari ta hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yarhamullahu man la yarham man la yarhamun nasa Allah subhanahu wataala baya tausaya ma wanda bai tausaya wa mutane wa fi sahihi aidan annahu anhu har ila a cikin bukhari da muslim ta hanyar hadisin usama dan zaid inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama annabi sallallahu alaihi wasallam yace kadai waɗanda Allah subhanahu wataala yake musu rahama a cikin bayinsa sune ar-ruhama'u wanda suke tausaya wa junansu wannan ya zo a cikin wani dogon hadisi na usama dan zaid a labarin rashin lafiyan wata jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Umama bintu Zaidin ko ita ko kuma kamar yadda ya tabbata wasu rayi Muhsin ibn Ali ibn Abi Talib wanda ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ganshi jariri kankani sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hawaye har wasu ke ganin ya za a ya dinga yin kuka an yi mutuwa bayan kuma shi yake hani da haka da shine yake ce musu inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama kaɗai waɗanda Allah yake musu rahama cikin bayinsa su ne arruhama wanda suke yi wa junansu suke wa junansu rahama a junansu wa fi sunani hadithin sabitin a cikin as-sunan ta al-imamu Abu Dawud da sunan Tirmidhi daga hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace ar-rahimuna yarhamuhumur rahman lalle masu tausayin juna Allah ubangiji yana tausaya musu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya ma waɗanda suke bayan suke cikin ƙasa tare da ku yarhamkum man fis sama'i Allah ubangiji subhanahu wataala wanda yake sama zai gafarta muku wannan haka ya kamata a karanta shi yarhamkum za su ga galibin mutane suna karanta shi da yarhamukum wannan kuskure ne a arabiya domin jawabu talab ne irhamu man fil ku tausaya wa na bayan na cikin duniya yarhamkum man fis sama Allah ubangiji wanda yake sama zai tausaya muku wama hadha faqad qala ta'ala fi haddi zani zaniya to da wannan umarnin da aka samu a cikin shari'a na cewa a tausaya wa juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana tausaya masu tausayi ne Allah yana son masu tausayin junansu amma kuma sai ka ji wasu nasoshin sun zo sun yi umarni da ka a tausaya ma wani to ya ba a haɗa su shine ka gaira abin da yake faɗa a samu haɗuwa tsakanin an ce a yi an ce ana so wani wuri kuma an ce kar a yi ko kuma ba a so yanzu a can an ce a yi tausayi ana son tausayi nan kuma zai ba mu wasu kwatanci na wasu nasoshi da suke nuna kuma a wani waje ba a son a tausaya din kamar ina yace Allah subhanahu wataala da yake magana akan haddin masu zina yace wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah kar ku bari tausayi ya dauke ku ku kyale su game da addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai da gaske kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar sakamako rana ta karshe ma'ana wannan hukuncin da za a yi ma mazinaci da mazinaciya addinin Allah ne yace ce ai da haka duk musulmi wanda da addinin Allah to kada ya ji wani kaikayi game da hukuncin ko ya ji tausayi ya ce ba a kyauta ba ko ya ce dan me za a jefe su ko dan me za a yi musu bulala kar musulmi ya yarda ya ji wannan tausayi Allah da ya halicce su ya fi ka san su shi ya ce a musu wannan hukuncin da a tsarkake su to karkace kai kana ganin hukuncin bai dace ba ko zamani ya zo da ya kamata a canza duk wannan maganganu ne na mutane marasa waɗanda ba su yadda da kasancewa Allah shine ne mai shar'antawa ba ko ba su faɗa haka ba abinda aikin suke nunawa kenan idan ka yadda Allah shine mahalicci kuma shari'a da hukunci nashi ne inil hukmu illa lillah Allah ke da karfin hukunci to ka yadda Allah shi da ke da wannan karfin shi yace ai mabayin shi hukunci kaza idan sun yi laifi kaza wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu jahilil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama jahilil kuffara kai gwagwarmaya da kafirai wal munafiqina da munafikai waghlul alaihim kuma kai musu alghal ka tsananta musu kenan alghal shine naqidur ra'afa din kan da aka fada shine kishiyar ra'afa shine khushunatul jalib ya zama kana da tsanani game da su kamar da Allah ya ce walau kunta fadlan ghalidal qalbi game da mu'minai karka ga ka kasance mai ɗacin rai wanda ba shi da daɗin zama lan faddu min to amma sai aka ce su munafikai a tsananta musu kamar yadda aka ce kada a tausaya ma wanda ya auka ma zunubi irin na zina wa hadha fil haqiqati min rahmatillahi bi ibadi to wannan abin da Allah ya ce ayi anan yana da cikin rahmar Allah ga bayinsa domin su waɗancan da suka yi laifi Allah ya ce a musu hukunci a nan duniya mun karanta a baya idan aka musu wannan hukuncin hukuncin zai zama kafara ce ga zunubinsu in an je alkiyama ba za a tuhume su da wannan zunubin ba yayin da in ba a yi musu ba kuwa irin azabar da za a yi musu tun daga kabari ba kankanuwa ba ce azabar da za a yi ma ainihin mazinata karanta hadisin isra'i da mi'raji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gamsu daga cikin waɗanda ya gani ana musu azaba an yi musu tsirara sannan an saka tanda irin ta waina ta gidan jahannama ta yi dazir. sannan ana ɗaukansa ana ɗana su a idan aka ɗana su a sai sun ƙone sun yi tsallar sun faɗi gefe sai a gyara musu jikinsu a sake mai da su yana daga cikin azaba da za a yi musu wannan tun a barzahu kafin a je ga lahira to kaga wannan azabar in ka kwatanta ta da abin da za a yi musu na bulala ɗari ga samari ko jifa har zuwa mutuwa ga waɗanda suke masu aure azabar da za a yi musu a duniya ƙanƙanuwa ce kaga shi shi ma rahama ce Allah ya musu sannan rahama ga sauran bayi shine idan bayi suka ga an yi ma mutum ɗaya biyu irin wannan hukuncin ba wanda zai ƙare sai su daina sai su zama sun tsira al'umma ta tsira ga baki ɗaya kamar yadda aka samu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi duk a shekarun da annabi yana wa'azi sai fi mutum ɗaya biyu uku aka yi wannan hukuncin waɗanda daga baya kowa ya daina tare da cewa da a jahiliya larabawa sun saba da za ba sa ganin ta a matsayin wata matsala domin sun da aka haramta hace da suka dinga tunanin yanzu mu da muke tafiye-tafiye mun yi tafiya babu da izinin mu je mu kama hotel mu nemi dadiro haka sa abu sufyan suke wannan tunanin saboda sun saba irin wannan abu amma sai suka bari to kaga shari'ar da Allah ya hukunta ita ta sa aka bari amma duk wani tsari da za a kawo wanda ba shari'ar Allah ba zai sa a bari ba to sannan kuma wannan ukuba da aka yi mutu, sai ta zama wato a ta ɗaukaki darajarsu kamar ma'i kamar ghalibiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida akan cewa sun samu falala Allah ya yafe musu tubar da suka yi ta kai ta game gidaje kaza to kaga ashe hanya ce ta samu daukaka ma ga bawon da ya yadda ya mika kanshi ga dokar Allah ta masa hukunci to bai kamata wani musulmi ya fara tunanin cewa wannan abin bai dace ba wannan abin is barbaric wannan abin is out of date da sauransu wannan mummunan tunani ne musulmi ya tsaya yana yana yin Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa fa inna allaha innama arsala muhammadan rahmatan lil alamin lalle allah subhanahu wataala yayi ku annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne dan ya zama rahama ga talikai wa huwa subhanahu arhamu bi ibadihi min al walidati bi waladiha shi allah subhanahu wataala tausayin da yake mabayinsa yafi tausayin da mahaifiya take madanta lakin qad takunu rahmatul matluba la tahsulu illa bi nau'in min alamin wa shiddatin talhaqu ba'd an-nufus yace sai dai ita rahaman da tausayin ba ta samuwa wani lokaci sai ya zamana an sadar da wasu daga cikin mutane da wani tsanani da wani ciwo sannan za su samu rahama kama da fil asali kama yadda ya zo a cikin al'asar idan qalu lil maridi idan aka ce da mara lafiya Allahumma arhamhu yaqulu Allahu kaifa arhamuhu min shaikin bihi arhamuhu in aka ce Allah ka tausaya ma wani ka shi lafiya sai Allah ya ce ya za a yi na tausaya a akan abin da shine rahamar gare shi ma'ana zafin ciwo da mutum yake ji wanda ɗan uwan shi da likitoci da kowa na tausaya ma wani yana cikin zafin ciwo to zafin ciwon nan ba wai Allah baya son shi ne ya mashi ba a Allah yana ma son shi wannan wata hanya ce ta ƙara mai daraja wata hanya ce wanda zai samu ɗaukaka da haka annabawa idan suna zazzabi nasu yake nunkuwa akan da sauran mutane ji ba annabi ayyuba wanda ya rashin lafiya shekara goma sha biyu ko sha takwas da bisa wayoyi kamar da ke cikin ibn hibbana da lissafin tabarani al-mu'jam al-kabir annabin Allah ne ya rashin lafiya rashin lafiya shekara da shekaru kaddara ko da wata guda kai kwance wuri guda sai an kwantar sai an tayar a rasa abin da ke ka. a yi duk gwaje-gwaje a rasa abin da ke damunka wata ɗaya kawai ya za ka fi damuwa yaya na kusa da kai za su damuwa ko kuma a ce har an waye gari duk mutane sun gudu sun baka da ma'aikatan gidanka da 'ya'ya da jikoki da matan aure kowa ya watse ya baka kai kaɗai da ranka kuma ya kai kake tunanin wannan zai zama to amma sai da shekara wajen sha takwas a haka annabin Allah ne dan mene dan Allah ya ƙara mai daraja da ɗaukaka to haka rashin lafiya da kake da kake jin kamar wata matsala ce wata hanya ce da Allah yake bi dan ya gafarta maka zunubanka fara ga zunubai sannan kuma ya sabunta maka imaninka domin san da duka kwanta rashin lafiyar nan zaka ga ka fi tunanin mutuwa fiye da da baka ran sanda kake lafiyar kalau dama an yi umarce ka da kullun ka dinga tunanin mutuwa aktiru min zikri hadimil lazzat ku yawaita tuna mutuwa mai yanke jin daɗin duniya wannan shine abin da ya tabbata akwai hadisai da mutane suke yawan faɗa game da mutuwa wanda ba su tabbata ba ana wa'azi da su zaka ji sai an je makabarta ana faɗin hadisin Allah ya bar mana annabi ya ce Allah ya bar muku masu wa'azi guda biyu natiqun wa samitun ne magana da wanda yake shiru ne magana shine alqur'ani shiru kuma shine mutuwa sai dai ga yake da wannan hadisi ai ya shahara ana wa'azi da shi ko to hadisi ne bai inganta ba jama'a magana inganci ne bai inganta ba ko da yake ma'anar shi mai kyau ce da san za yi wa'azi ka sani da za akwai misalai masu karambani da an je makabarta su fara wa'azi ko ba su ya kamata su yi wa'azin ba to za ka ci jini wani a bakin su almuhim aka ce ka yawaita tunan mutuwa to amma a ɗabi'a ɗan adam bai cika tunan mutuwan nan idan yana lafiya lau ba yana cikin wani hali na jin daɗi wani hali na samun yadda yake so a rayuwa bai cika tana ba amma in yi rashin lafiya idan yana cikin zazzabi ko masassara to wannan mutuwa za ta dinga mu'awada tunawan zai dinga zuwa akai-akai ko to wannan zai taimaka mishi ya ƙara tartibul aurat zai sake lale a rayuwar shi in ya ji sauki zai rage wasu abubuwa na sakaci ko zalunta kashi ko barna ko ko zalunci ina fatan kwanciyar kaga ya mishi amfani ta nan wajen tuna lahira ya mishi amfani ta wajen ana gafarta mai zunuban shi kamar da annabi yake cewa a cikin hadisi na na Umar da aka ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa fitinar da Allah zai zira mutum a cikin jikin shi da dukiyar shi da da hala da rayuwarsa wannan fitina tana zama kafara ga zunuban shi to haka idan Allah ya mu mutum irin wannan jarabawa ba wai abin gudu bane wa kadalika kaunul fi'li afwan wasfun yaqtadi mahabbatullahi lahu sannan kasancewa wani aiki ya zama an siffanta shi da cewa akuwa ne to wannan kadai siffa ce da take nuna cewa Allah yana son abu fa idza aradahu ma huwa ahabbu ila Allah minhu idan ka samu wani abu wanda yake Allah ya fi son shi fiye da shi aw ishtamala ala bughdillahi lahu ko kuma a cikin shi akwai wani abu da Allah baya so a azama min mahabbatihi lidhalika wanda yafi karfin son da Allah yake wa abin lidhalika al-afwi kuddimar Raji'u, sai a gabatar da wanda ya fi Allah yana son afuwa amma kuma Allah yana sanye ma bayan shi hukunci akan laifin da suka yi dinnan to yanzu wannan hukuncin da yake farilla da yake wajibi akan wanda ya laifi yarin da ya waccan afuwa sai a gabatar da shi idan kuwa hukuncin ba na wajibi bane ko hukuncin wanda yake wato haƙƙi ne da za a iya sariyar da shi to sai Allah ya ba da dama sai a sariyar da haƙƙin kaman wajen kisa wanda yake na kuskure sai a ce to shikenan a hakura da kashe wanda yake san anan kuma bangaren ahuwa sai ya rinjaya sai a ce to a bada biya kai kuma je kai kafara ne kuma a ce a kashe shi dan ya kashe da kuskure haka nan kuma ahuwa ta rinjaya ke ina fata muna bi fa kaunu shay'i jamilan yaqtadi mahabbatullahi lahu kasancewa abu ya zama mai kyau ne yana nuna Allah yana san shi wa huwa subhanahu ahsana kulli shay'in khalaqa Allah subhanahu ta'ala ya kyautata dukkanin ababen da ya halitta kamar yadda yace allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin id kullu mawjudin fala budda fihi min wajhi al allati khalaqahu Allah ta'ala domin duk wani abin halitta da ka gani a duniya babu shakka akwai wata fuska ta hikima wacce a sanadiyar wannan hikima Allah ya halitta abu babu wani abin da Allah ya halitta kamar da Allah yake yake a fatitum annama khalaqnakum abasa babu abin da Allah ya halitta bisa rashin manufa komai da ka ganshi a cikin rayuwa to Allah ya halitte shi don wata manufa ne sawa'un halittu wanda suke jimada manyan halittu irin duwatsu da rana da wata da ruwa da kaza da hadari da kuma sauran halittu ƙanana tun daga ƙwari har zuwa manya babu wata halitta da Allah ya halitta wanda zai da manufa a kansa tana da amfaninta a cikin wannan rayuwa ko idan tana da amfani kai tsaye ga su adama ko ga ɗabi'ar duniya nesa ko kuma tana da amfani wajen balansu wajen daidaita ita kanta Ko komai da Allah halitta da hikimarsa akai kawon bayi sun gano ko ba su gano ba wannan wani abu ne daban wa min dalika alwajhi yakunu Hassanan mahbuba ta wannan fuskar zai zama abu mai kyau kuma abin da yake abin kauna wa in kana min wajhin akhara yakunu mustalzaman shay'an yuhibbuhu Allah wa yardahu idan kuma ya zama ta wata fuska wanda yake ya lazimci wani abu da Allah yake so kuma ya yarda da shi a azama mimma fihi nafsuhu min al fihi nafsuhu min al bughd ya zama wannan wato abin da ke cikin shi na mai kyau na abu mai abin kauna da yadda ya wuce abin da ke cikin shi na kiyayya sai Allah ya so shi fa mu mawjudun fina wannan akwai shi tare da mu ƴan adam faqad yaf'alu ash-shakhsu al-fi'la mutum yana iya aikata wani abu ka shurbi ad-dawa'il kaman ka sha magani wanda yake mara daɗi wanda bai da ɗanɗano yana da bauri ko ɗaci ko wani ƙanshi mara daɗi allazi ah, buguduhu lahu a'zamu min hubbihi lahu wanda kafi kin wannan magarin fiye da san shi da kake wa hadha lima lamma tadamana ma huwa mahabbatuhu lahu a'zamu min bughdihi lidawa baka san maganin nan amma me yasa ka hakura ka shashi saboda a cikin shan maganin akwai abu da kake so san da kake wa abun yafi kin da kake wa maganin shine lafiya ka da kake so ta dawo Sanda kake yi na ka samu lafiya da waraka ya fi ƙin da kake ma na ɗacin falajin misali ko ɗacin maɗaci haƙura da za ka yi a tsallara maka allura ka ji zafi ko a tsallara wa ɗanka ko ɗanki allura kina jin zafin alluran da ake mashi sa kika haƙura ba ki jalla wa masu nan Maji ba ko ki fulge ɗanki saboda akwai abin da kike so ya samu ɗan nan kin fi son abin fiye da kin da kike wa wannan abin da take mishi wanda yayi kama da mugunta ko mun gane to da ta sai mutum ya haƙura yana ji yana gani ke za ki riƙe yaron ma a mushi wannan ɗabi'a ce a cikin mu mun santa me yasa muka haƙura saboda akwai abin da yarin jayi wannan zaka duk wahala da kaga mutum ya sha ya haƙura yana haƙura ne da ita saboda yana da wata manufa fiye da wannan me ke sa mutum ya baro garin sai ta wani gari ya zo ya ta wahala da sunan ya zo kirani ko ya zo karatun boko ko ya zo karatun arabiya ko ya zo yawon duniya ba saboda yana da wata manufa da yake ganin manufar ya fi santa fiye da ƙin da yake wannan wahalar da yake sha za ka zai kau da kai akan wahalar ko kuma ya tsusa kai cikin wahalar da gangar abin da zai ba shi wahala shi ne sa kan shafi ina fata mana fahimta wannan zama. shi ne ke cewa wannan akwai shi tare da bil adama haka ɗabi'a mu take mu mutane wali haza oke a ce ah, bugdi lidawa aradahu wa sha'ahu fa'alahu dan haka mutum ya nufaci shan maganin nan kuma ya sha maganin aikace fa arada bil iradatil jazima al muqarina lil qudra fi'lan fihi mimma yabghuduhu akthara mimma yuhibbu daka ya nufaci da wannan irada tashi wanda ya zartar aikata wani aiki wanda yake aikin a cikin shi akwai wani abu da yake ki fiye da abin da yake so likaunihi mustalziman lidaf'i ma huwa ilaihi abghad amma ya haƙura yayi wannan aikin ne saboda yin aikin a cikin shi akwai abin da zai jawo tunkuɗa abin da yaso yafi so fiye da wanda ya mataki uku ne baya son magani kaga a cikin magani akwai abin da yafi ki fiye da abin da yafi so amma ya haƙura ya sha magani saboda a cikin shan maganin kuma zai samar da abin da yafi so fiye da wannan kin da yake magani mala ce wal husuli ma mahabbatuhu lahu a'zamu min bughdi saboda samar da abin da yafi so fiye da wancan da yafi ki wali hadha fa inna bughdahu lil maradi wa mahabbatuhu lil afiya a'zamu min bughdihi lid dawa da haka kaga bughdahu lil marad inda kake wa rashin lafiya wa mahabbatuhu lil afiya da san da mutum yake samun lafiya waɗannan biyu a'zamu sun fi girma min bughdihi lid dawa fiye da ƙin da kake wa ɗacin magani fal na lati nabghuduha abubuwan da muke ki kashayatin kaman shedanu wal na da kafirai wa kadhalika af'al sai kuma ayyukan da ba ma so na nabghuduha wanda muke muke su min alkufuri, wal fusuki, wal isyan kamar kafirci da fasikanci da saban Allah khalaqaha Allah ya halicci shaiɗanu. da kafirai ya halicci kafirci da fasikanci da sabo Allah ya halicce su wa arada wujudaha Allah ya nufaci a samar da su lima talzimuhu min alhikmati allati yuhibbuha saboda samar da wata hikima da Allah yake so a cikin samu waɗannan akwai wata hikima da Allah yake so ita ce ya jarabci bayinsa bayi na tsira ya ƙara ƙaunarsu bayi wanda suka kafirai kuma Allah ya bar su su samu damar da za su kafirci Allah ya samu hujja a kansu wani ma fi wujudiha min daf'i ma huwa ilaihi abghadu saboda kuma a cikin samar da su za a tunkuɗa abin da Allah ya fi kife da su fahiya muradatal muradatal lahu Allah ya nuface su wahiya mubghida lahu uh, masquta sannan kuma Allah baya son su yana kin su kama bayyana fi ghairi hadha al-mawdi kamar yadda muka yi bayani a wani wuri daban wa jamalul khas da ya gama wannan muqaddima da yayi sake yi akan wannan mas'ala sai kuma asalin abin da yake tattaunawa kai shine aljamal yace kaga dai shi kyau da musamman kebantacce fa huwa subhanahu jamilun yuhibbul jamal Allah madaukakin sarki yana da kyau kuma yana tsaunar kyau wal jamalul ladhi lil khuluqi kyau wanda yake cikin halaye dabi'a min al kamar ilimi hali ne ko siffa ce mai kyau wal iman wa taqwa haka nan imani da tsoron Allah kofi ne masu kyau a azamu min al-jamal alladhi lil khalqi kyan hali ya fi kyan halitta wa huwa zahira shine kama ta waje kama ta waje da ake gani ta mutane ta halittar jikinsu ko suturar jikinsu ko yanayinsu kyan hali da ɗabi'a yana gaba da waɗanda, wa kazalika jamilu minan al zahir haka nan kyakkyawar sutura wadda ake gani a zahiri fa libasu a a'zamu wa akmal sutura ta tsoron Allah ta fi cika kuma ta fi girman daraja wanda Allah yake cewa ya bani adama kad anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa zalika khair Allah yace sutura wacce take ta tsoron Allah ta fi alkhairi wa huwa yuhibbul jamal allazi li libasi taqwa Allah yana son kyau wanda yake na sutura tsoron Allah a'azamu mimma yuhibbul jamal allazi li libasi riyash Allah ya fi son kyan halittar kyan dabi'a fiye da kyan sutura wanda aka yi mushi kwalliya wa yuhibbul jamal allazi li Allah ya fi son kyan hali a'azamu mimma yuhibbul jamal allazi li khalqi fiye da kyan jiki ko kyan halitta kama sabata anhu fin ah, fi sahihi annahu qala kamar yadda magana ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Hurairah da Aisha wanda ke cikin ainihin wato ah, littafin Imamul ah, wannan yana cikin littafin Abu Dawuda ne da da Tirmidhi cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa a riwayar da ke cikin Bukhari a hasinuhum ne ahsanul mu'minina imanan akmalul mafi cikar muminai a wajen imani shine sune ahsanuhum khuluqa wanda suke da kyakkyawar ɗabi'a duk muminai suna da asulul iman suna da asalin imani wanda ya mai da su muminai to akwai kuma kamala wato ƙaruwar imani da zai ƙaru har ya ƙaru ya kai kamala to ya za a gane mumini wanda ake mishi fatan imanin shi ya ƙare ya kai kamala shine wanda bayan kulawar da yake da rukunnan imani kuma yana da halaye masu kyau wanda ku yi tsaya kawai rukunnan imanin kada ke kula da su imani da Allah imani da manzansa imani da mala'iku da sauransu amma ba yi da halaye masu kyau ba yi da ɗabi'u waɗanda a shar'ance da kuma al'adance ana ganin su masu kyau to wannan akwai na ƙasa a cikin imaninsu ina fata mun gane wannan akwai na ƙasa cikin imaninsa-imaninsa bai cika ba Wani hadisi kamar da muka ambata Abu Dawuda da Tirmidhi sun ruwaito shi haka al-Imam Ad-Darimi sai malam ya ƙara cewa wa fi sahih Muslim an nawas bin Sam'an bin Sam'an kala sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an-Nawas ibn Sam'an yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nace anil birri wal ismi game da biyayyar Allah da kuma zunubi faqala al birru husnul khuluq abinda ake nufi da biyayyar Allah shine kyakkyawan dabi'a wal ismu ma haka fi nafsik wa karita an yattali alaihi an-nas yace shi kuma zunubi shine abinda yake ma kaikayi a cikin zuciyarka kuma abinda baka so mutane su ga kana yin shi ko su ji kana faɗansa sa ko a ganka a wurin da ake yin shi baka so wannan hadisi ya tabbata daga ainihin wannan sahabi annawas ibn sam'an kamar da yake cikin sahih muslim da tirmidhi da sunan ta al-imam darimi haka al-imam ahmad ibn hanbal shi ma yarwaito shi wa fi sunani anhu annahu qala har ila daga cikin hadisan a sunan ta al-imam at-tirmidhi daga hadisin abu darda annahu qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace asqalu ma yudau fil mizan al-khuluq al-hasan mafi nauyin abin da za a saka a cikin ma'auni ya daga ma'aunin ko kuma ya sa ma'aunin ma'aunin yi nauyi babu kamar kyakkyawar dabi'a ya anhu annahu qala li ummi salama sannan an ruwaito shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ummi salama radiyallahu anha kamar yadda Anas ya ruwaito a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ummi salama ya ummi salama ya ummu salama ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة lallai kyakkyawar ɗabi'a ta tafi da alherin duniya da alherin lahira ga baki ɗaya hadisin daga anas Allah ya ƙara masa da yake cewa Umma habiba ce take cewa ya manzan Allah mace ce a ce a duniya ta auri maza fiye da ɗaya sai ta auruwa ne sun ko ta auruwa ne ya rasu kuma ta sake auren wani sai kuma ta rasu ko ya rasu to da karke ta ce sun mata mutu fata da kulu aljanna hiya wa zaujaha duka da ita da waɗannan mazajen guda biyu suka shiga aljanna li ayyihima takunu li ayyihima takunu ga wa za ta kasance aljanna lil awwali aw lil akhir sama ta suna wannan tambaya ai ko wane ne mijinta aljanna sai annabi yace tukhayyaru ahsat ahsanahuma khuluqan kana ma'aha fi dunya yakunu zawjuha fil janna annabi yace wanda yafi kasancewa miji da yafi kyautata mata a duniya to shine za a bata zabin ta zama ta shi a lahira ba wai na farko ko na ƙarshe wanda yafi kirki a cikin mazajenta shine zai zama mijinta a duniya shine sai annabi ya wannan talike yace ke ummu salama ai shi hali na gari ya tafi da alherin duniya da lahira ma'ana har a lahira a cikin aljanna idan aka samu yanayin da sai an yi ƙura'a ko sai an ba wata mace za'i haka a cikin sauran duka aljanna wala hum fiha ma tashtahi al-anfus za a ba da mutum da abin da yake so ta yi wanda bai da kirkin a cikin mazan halashi ta fi so ko akwai wanda wata yana marinta yana zaginta amma ita a ranta ta fi san shi to ba shi za a ce ta zaɓa ba za a duba wato scholarship ɗinsu na halin kirki ne wanda ya scoring beta mark ne mijin ki aljanna mata masu yawan tambayar da ku ji amsa daga maza Allah sallallahu alaihi ko da yaushe mata suna wannan tambaya wasu za ta ce wannan shi ne mijinta na farko tun suna yan mata da samari suka yi tare kaza kaza an yi shekaru a ko da mata ke kinyin aure bayan mutuwar mijinta saboda wai kar ta samu wannan matsala kamar ummu darda radiyallahu anha abin da hana ta yin aure kenan har halifa muawiya ya nemi aure ta take yadda take saboda ba ta san a ce a kiyama ta shiga cikin wannan wato wannan kantafin ta ku tura da abu al aljanna ko mun gane ba sunna bane haka ra'ayi ne kike ga ki iya zaki iya bi amma kake ce sunna ne <laughs> ko mun gane to wannan shine asalin hadisin sai annabi ya ce ai wato mutanen masu halin kirki sun tafi da alherin duniya da kuma alkhairin lahira to sai dai riwaya ta zo da wannan cikakken labarin tana da matsala a cikin ta akwai mai riwaya wanda yake mai rauni ne shine Muhammad ibnu ah, ah, Ishaq mai kira da magazi din nan amma dai majmu'u turuq na hanyoyin kamar yadda haitami yake faɗa yana nuna cewa ah, magana tana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa min al-ma'lumi anna habba khalqihi ilayhi al-mu'minuna yana daga cikin abin da yake sananne shine mafiya soyuwar halittu a cikin bayin Allah muminai Allah ya fi son muminai a cikin dukkanin mutane fa idza kana akmaluhum imanan ahsanuhum khuluqa tun ya zama a cikin muminan kuma wanda imanin shi ya fi cika shine wanda ya fi samun hali na gari, kana a'azamuhum mahabbatan lahu ahsanuhum khuluqa sai zam wanda Allah zai fi kauna a cikin su shine mafi kyan halitta domin Allah ya fi san muminai to a cikin muminan Allah zai fi san masu suka imani masu suka imani su waye masu hali na gari wal khulqud din duk da aka ce hali na gari abinda ake nufi shine addini addini ake nufi hali na gari kamar qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim fassaran sahabbai da tabi'ai game da wannan shine wa innaka la'ala dinin azim duk da ake magana hali na gari Kar ka fara tunanin wani abu da ya wannan imani tukunna imani da Allah shine hali nagari na farko tsayuwa akan bautar Allah sai na kuma kyautata ma bayin Allah to karka dauka mujarradin kyautatawa bayin Allah shi ake ne ko da mutum bai da imani tabbas kuma wannan hali na gari ne amma ba za ka tsira da shi kare ba sai ka tsira da asalin wato tauhidi da bautawa Allah sannan kyautata ma bayin Allah zai amfane ka a lahira wanda ke kyauta bayan Allah ko dai da imani Allah yana gani kuma Allah yana biyan sakamako akan haka amma a nan duniya Allah yake biya kamar da muka karanta a baya a cikin al-iktida cewa mutumin da yake wa bayan Allah wani kirki amma dai da imani in Allah ya so zai iya biyan shi wannan ladan kyautata ma bayin amma a nan duniya Allah zai biya shi don Allah zai biyan kafiri da wani abu a lahira Allah zai biyan shi ta hanyar ya samu ɗaukaka ko shuhura ko ya samu arziki ko wata wadata ko a ji labarin shi a duniya Allah ya kallade sunan shi a ta ambadan shi cewa shi ya kirkiro kaza ko shi ne masanin kaza ko yana da ilimi iri kaza a dinga reference da maganganun shi wannan yana cikin falala da Allah yake ba kafiri wanda ya wani abin alheri Allah bai kyale wannan ihsani da wani yema bayinsa. to don haka sahabbai da tabi'ai suna fassara wannan ayan wa innaka la'ala khuluqin azim qala ibn abbas ala dinin azimin akan addini mai girma kamar yadda ibnu kasirin ya hakaito daga Ibn abbasin cewa Ibn abbasin yana cewa fadin Allah wa innaka la ala khuluqin azim ay al-islam yace wato musulunci hakanan mujahid da abu malik da as-suddi da ar-rabi' ibnu anas da dahak da dahak da ibnu zaid duka haka suka fassara a cewa abin nan khuluqin azim ay al-islam وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما هكذا وأن معلم ما سفيان بن عيينة دمال أحمد بن حنبل رحمهم الله ثم أكد وأن فسر وغيرهما سود وسنس كما قد نبهن بيناه في غير هذا الموضع كما يدى مك بيّن وأن أول أريد سندما أتكي مجموع الفتاوى ابن تيمية مجلدين قوما شاشدة جاي تفسير سورة الكلم أنا يا تتونا أكن وأن mas'ala zaka wa innaka la ala khuluqin azimin addini a cikin addini shine akwai bauta Allah da kuma kyautata ma bayin Allah wa subhanahu yabghudu al-fawahisha wa la yuhibbuha wa la ya'muru biha Allah yana kin alfasha baya son alfasha kuma baya umarni da alfasha kama kala ta'ala inna Allah la ya'muru bil fahsha lalle Allah baya umarni da alfasha fa idza kana al-jamal mutadamminan idan ya zama ga wani abu mai kyau amma yana ɗauke da rashin abin da Allah yake so aw li wujudi ha li wujudi ko yana ɗauke da abin da Allah yake ki lazima min zalika fawatu ma fil jamal al to lazimin haka wannan kyan an yi asarar shi kyan ya zama kyan banza idan ga kyau tare da wani abu wani ayin ko wata siffa amma kuma yana dauke da abinda Allah baya so ko kuma cikin shi babu abin da Allah ke so to wannan an yi asar shi sai da kana fi jamali idan ya zama ken tufa ya taho tare da batsar ya taho tare da cika baki kuri wa da alfahari wa kuyala da takama, wa sar da kuma wato almubazzaranci fa subhanahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhuri to Allah baya son wannan Allah baya son wannan domin ya hana duk waɗannan abubuwa wannan kyansiran bai da wani kyau a wurin Allah wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu daga cikin sufofin mu'minai ibadur rahmani Allah yace sune wanda idan sun tashi ciyarwa lam yusrifu ba sa israfi wuce abin da ya kamata walam yaqturu ba sa kuma zama masu rowa da gazawa bal huwa yabghudu al-batara al wal-musrifa Allah yana kin wanda yake wato mai kuri mai alfari mai cika baki mai takama wanda yake mai israfi wa qala kuma Allah yace innal innal musrifina hum ashabun nari lalle masu israfi masu yin almubazzaranci waɗannan su ne ‘yan wuta Allah ka tsare mu daga wuta. Falihada qala sallallahu alaihi wasallam da haka ne manzo Allah yake cewa la yanzuru Allahu yawmal qiyamati ila man jarra izar izarahu khuyala'a wa baqara Allah subhanahu wataala baya kallo ranar alkiyama Allah ba zai kalli mutumin da yake jan izar kwarjallansa khuyala'a saboda girman kai wa batsaran saboda nuna isa da takama da tunkahu akwai tattauna da yawa da malamai suka yi akan wannan matsala game da jan tufa a shin kamar da aka faɗa a cikin hadisin sai in ya zama da alfahari ne manufan mutum in babu alfahari babu laifi ko koyaya mutum zai iya saka tufa ya ja ƙasa ya ce shi ba alfahari yake ba sai zama ya tsira daga wannan zunubin ko zai za ga ibnu hajirin a cikin fathul bari mujallabi na goma ya yi tattaunawa mai tsayi akan wannan a cikin kitabun libas inda aka ruwaito wannan hadisin da za mu faɗa a takaice shine na farko kamar ibn abdulbar a cikin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani da yake cewa shine yace al-jarru li ghairi khuyala la yalhaquhu al-wa'id dan tufa ba da alfari ba da wani uzuri kamar da ya faɗa sayyidina abubakar a sai rigar ce take faduwa ko makamancin sai ce to wannan wannan wa'id alƙawarin azaban nan to bai shafi wannan ba illa anna jarral khamis wa ghayruhu wa ghayrihi min al-thiyab madmumun ala kulli hal amma cewa alƙawarin azabar da aka yi cewa Allah ba zai kalle su ba to bai nufin fa abin mai kyau ne bai nufin mai kyau ne yana nufin dai wato abu ne abin zargi amma fa an ce wanda Allah ba zai kalla ba ranar alkiyama to shine wanda ya ja tufan shi don alfahari wanda suke magana ibn Abdul Barr al-Imam an-Nawawi da ya cikin sharhin Muslim sai yake cewa al-isbal tahta al-ka'bayn lil-khuyala abinda yake nufi da isbal jan tufa shine ka saki tufan ka ya wuce idan sawu don alfahari fa in kana li ghayriha idan ba dan alfahari bane fa huwa makaruhun duk da haka ana ki wa haka za nasta shafi yace haka shafi ya fada ƙarara. kamar da aka haka da gare shi yace wal mustahabbu abinda aka so da mutum an ya kuna izaru ila ya zama wandanka ko suturarka iya tsakiyan ƙwauri? wal ja'izu bila karaha ila al-ka'bayn sannan ya halatta ba tare da kyama ba ya wuce tsakiyar sawun nan ya kai har zuwa bakin idan sawun wa ma nazal alal ka'bayn duk abin da ya wuce idan sawu mamnu'un man atahrim yace to an hana wannan haramun ne yace idza kana lil khuyala idan kai dan alfari wa illa in ba alfari bane faman utanzihin nan ma an hana makruhi wanda tace maganar nawawi a cikin littafin sharhin muslim ibn al-arabi a cikin sharhin tirmidhi shi kuma sai yake magana da tafi wannan zafi yace la yajuzu lirajul an yujawiza bi thawbayhi ka'aba bai halarta ga mutum ya bari tufan shi ya wuce idan sawun shi wa yaqulu wa dinga cewa la ajruhu khuyala yace wai ni ba alfari nake ba yace li anna nahaya qad tanawala lafza domin allafazi an hana haka qarara wala yajuzu liman tanawalahu al-lafzu hukman an ya kula la amtasilu Zai halatta ga wanda aka hana shi wani abu musulmi ya ce ni ba zan yi abun ba ni ina da manufa daban game da abu mutum ya aske gemu an ce an hana aske gemu saboda kama da yahudawa sai ce ni ba da yahudawa nake kama ba to me kake yi kenan ko mun gani ce a ni gayu kawai nake to haka wanda zai ta tafashe ce ni ba alfahari nake ba to me kake yi kenan shine sai malam yace bal italatuhu zailahu dalatun ala takabburi yace kai in dai mutum ya tsawaita tafan shi ya wuce idan sawu to alama ne akan akan cewa mai girman kai ne shi da asalin wa'idu din bai shafa haka ba ibnu hajirin asqalani ne ka kawo waɗannan maganganu ya tattauna ya ta kawo nasoshi da hadisi da suke nuna irin waɗannan ya ƙoƙarin ya bayyana ma tukuna wai meye dalilin da yasa aka hana jan tufa yace saboda an hana saboda israfi israfi ne akwai barna ga dukiya a ciki an hana saboda kama ne da mata don mata su ne tufan sai kamata ya ja ƙasa kaga duk waɗannan abubuwa ne da suke haramu kama da mata haramun ne israfi haramun ne yace sannan kuma an hana saboda toshe kafar kafar haduwan tufanka da kazanta wanda zai zo ya zama cewa tufanka bayi da karfi kana ibada baka sani ba yace to haka idan muka lura zamu ga maza da mata suna da hali guda biyu game da tufansu akwai hali na istihbab akwai kuma hali na zawar hali na istihbab ga maza shine ya zama idan sawun a keke da keke irin wannan imamu dawa da nan ko da alaji mutara za ga haka wannan sai kamar sai da aka auna daidai sannan aka aka saka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum yana tafiya ya ce ka ja tufan kai da taba kasa ya ce ai ba wani tufa ne mai tsada ba ya ce a kai ba za ka kalli da nawa ba da ya kalla sai ga tufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila nisfu sab hadisin yana cikin musannaf na ibnu abi shayba da mujam tabarani to wannan shine hali na mustahabbi abinda aka so idan ka kasa yin wannan to akwai hali na jawaz shine kada dai ya wuce idan sawunka ya kai iyakar gayu to idan sawu su kuma mata halin jawaz shine ya taba kasa dani daya shine abinda yake ainihin wato ja'izi gare su ah, abinda yake mustahabbi gare su hali wanda yake na jawaz babu laifi ya ja kasa fiye da daya zuwa zira'i ita ma annabi yake kada ya wuce wannan kamar da ya faɗa wa ummu salama to alqadi iyad ya hakaito maganganun da suke nuna cewa ba wai jan kasa ba kadai duk wata sutura sawa'un rawani ne riga ne hannun riga aljihu ko menene a bisa hasken waɗannan hadisan makruhi ne tsawon shi ya wuce tsawon abin da aka sani na al'ada ko da bai je ƙasa ba ma'ana idan an san cewa tsawon hannun riga yana tsayawa ne daidai tsaye hannu ko ba shi ne al'ada ba to ba daidai bane ka yi naka a ce har ya rufa hannu mahaukaci da gata ko mun gani rawani an san tsawon shi za ka saki ya ya kamata ya zama masu yin rawani daidai tsakiyar baya ne ko daidai kwankwaso ko yayi ne ko dai to haka bai kamata ka yi naka a ce ya kai daidai ka ba can kusa da gwiwarka bai kamata ba ina fata muna ganewa ya ce hakanan hata ga mata abinda suke lullubawa a kansu misali a ce yanzu kamar nikabi ai an san iya girman shi da ya kamata zama in kika je kika sa nikabin ke zama girman shi har kusa da cinye ki to wannan ma ya zama israfi haka kabi ya da fada cikin shirin musulmi don ka tattara hadisan gaba ɗaya abin da aka tsame shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yi hani akan tsawaita sutura fiye da abin da shari'a ta tabbatar na tsakiyar kafa ko kuma ƙasa idan aka samu wani yayi to a mai nasiha a hana shi idan ya ji shi ke nufin da wani ba inda ji ba kuma dai an fita haƙinsa in yi nufin ne za a yi na makaranta yana da kyau ɗalibai a koya musu su saba da sa sutura irin na musulunci an samu sahabi ibnu mas'udin Allah ya gafarta mashi Allah ya ƙara mai yadda ya kasance yana yin isbali kamar da yake cikin musallab na ibnu abi da aka tambaye shi sai yake cewa saboda kafafuna sun kasance suna da taka ne mara kyan gani kamar yadda tabbata a cikin hadisi shine sai malamai suke cewa suna ganin abin da yake yi shine yana kai shi daidai idan sawu din ne shi ma maimakon sauran sahabbai sun saba da tsakiyar kafa kamar da ibnu umar wandan shi baya wuce tsakiyar kafa su tsakiyar gwiwa kwabrun su to shi sai zama yana yi zuwa irin yadda galibi muke yi dinnan ka dai dan jashi kuma kai baka fito a ustazin zalla ba kuma baka wuce abin da ya halasta ba ko to haka aka ce ibn mas'udin wandan sai yake ko stress yake saboda yanayin kafar shi to kaga kana da wani yanayi a halittarka babu liki kai wannan amma dai karka take a ce wandan ka ya wuce idan sa wannan wandan yan wuta ne kuma hadisi ya tabbata ma cewa wanda yake sallah da isbali bai da sallah kamar da yake cikin sunan Tirmidhi da Abu dauda saboda ta yiwu wannan satara akwai kazanta ma a jikinta bai sani ba sannan kuma akwai alamar ya tsaya a gaban Allah ne yana alfahari yana cika baki yana kuri yana ganin ya isa almuhimmu wannan yana daga cikin abin da Allah baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da shi ina fata mun gane wannan sai malam ya cigaba da cewa fa li hadha qala sallallahu alaihi wasallam la yanzuru Allah yawm al-qiyamati ila man jarra thawbahu idharahu khuyala wa batara Allah ba zai kalle shi ba daga cikin horon da za a yi musu kenan fa innahu yubghiduhu Allah yana kin wannan fala yanzuru ilayhi Allah ba zai kalle shi ba wa in kana fihi jamal koda ko yana da wani kyau fa inna zalika gharika fi janibi ma yubghiduhu yubghiduhu Allah min al-khuyala al-bakar wannan kin nashi ya nitse a cikin bangaren abinda Allah baya so na na girman kai da alfahari wa kadhalika al-hariru malan yace haka nan kuma al-harir fihi min sarfi wal fakhri wal khuyala ma yabghuduhu Allah a cikin sanya alhariri akwai almubazzaranci akwai alfahari akwai cika baki wanda Allah baya so wa yunafi taqwa allati hiya mahbubullah kuma ya ci karo da tsoron Allah wanda ita kuma tsoron Allah abinda Allah yake so ne kama sabata fi sahihaini anhu annahu naza'a farrud al-harir wa qala la yanbaghi hadha lil muttaqina kamar da ya tabbata a cikin bukhari da muslim cewa an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautan wata riga ta alharimi mai kyau da yayi sallah a cikin ta yana gama sallan sai ya cire ta ya wurgar da ita yace wannan sutura ce ta waɗanda ba su da rabo a lahira Allah baya son irin wannan sutura saboda ta ja mai hankali da sauransu da aka ce ya cire ya wurgi da ita daga nan kuma ya haramta kaga wannan shi ma dalili ne akan Allah baya son wannan irin nau'i na sutura wa kazalika sa'iru ma harramahu Allah wa karihahu mimma fihi jamalu hakanan sauran abubuwan da Allah ya kyamata sauran abubuwan da Allah ya ki waɗanda amma kuma zaka ga a zahiri suna da kyau fa inna zalika wannan hanin lishtimalihi ala makruhin saboda akwai wani abin ki alhaqa alama alhaqu alama fihi mimma yubghiduhu Allah wanda ya ulhika alama fihi wanda aka sadar da shi alama fihi mimma yuridu Allah a cikin abin da Allah baya so a azamu mimma fihi min mahbubi wanda ya rinjayi abin da Allah yake so a ciki li tafwidihi ma huwa ahabbu ilayhi sai ya gusar da abin da Allah yake so a ciki wakazalika suwarul jamila min ar-rijali wan nisa hakanan kamanni masu kyau na mazaje ko mataye fa inna ahadahum idza kana khuluquhu sayyi'an idan ga wani kyakkyawan mutum ko wata kyakkyawan mata amma kuma halinsu mummuna ne da an ya kuna fajiran mutumin ya zama fajiri ne au kafiran ko kafiri ne mu'linan wanda yake bayyana barnarsa au munafikan ko wanda yake yi a ɓoye kanan bugudu au makatu li khuluqihi wa dinihi musta'aliyan alama fi min al-jamal kin shi da ake yi saboda mummunan aikin sa dinnan to ya ya zama a saman kyakkyawan jikin shi ɗin can jikin shi ba zai mai amfani ba kama ƙada ta'ala anil munafiqina da haka Allah yake faɗa game da munafikai yake cewa idan ra'aitahum tu'jibuka ajsamu idan ka gansu su Abdullahi dan Ubay dan Salul tu'jibuka ajsamu jukkunan su za su burge ka saboda kyan halittar su da ƙarfin jikinsu da kyakkyawan gaɓoɓi da kuma kyan sukararsu ta ujibuka a samu za su birge ka wa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu sorry Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya a cikin mutane akwai wanda in yayi magana to maganar shi za ta burge ka saboda yadda ya san duniya zaka ji maganar shi ta burge ka saboda yadda ya san duniya amma ba yi da imani amma za a ga yana tabarin zance ya iya sharhi ya iya analysis to wannan ba abun burgewa ba da ba shi da imani fa wallahi inna ma ajabahu suwaruhum suwaruhum zahira lil basari wannan abin da ya burge shi shine kamannin su na zahiri wanda ido ke gani wa aqwaluhum zahira lis sam'i da maganganun su wanda ake ji ake jin dadi lima fihi min al-amri al saboda abin da ke cikin kamar su ko maganar su mai dadi mai ban sha'awa lakin lamma kanat haqa'iqu akhlaqihim allati hiya amlaku bihim amma yayin da ya zama asalin halayensu da abin da ke cikin zuciyarsu wanda kuma fi ƙarfi wajen mallakar su fiye da jikin mushtamila ala huwa min abghadil ashiya'i wa amqatiha ilayhi ya zama wani ya dauke da abubuwa waɗanda Allah ya fiki Lamiyan yanfa'uhum husnus sura wal kalam to ken jiki da ken zance ba zai musu amfani ba وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يكشى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم للي الله بايا كلو إزواغا أينهم واتو كمفكو دوكيكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله ينا كلم زكاتنكم نيدكما أيكم وكانت المرأة والصبي وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فهكذا نمتين وكما يارو كرمي wanda in sun zama fajirai wato irin wannan da ake hulɗa da maza da su ɗin nan fa inna zalika yufawwitu husnal khulqi wat taqwa wannan zai yakar da abin nan kyakkyawar halittar kyakkyawan halitta kyakkyawan hali wat taqwa da kuma tsoron Allah Allah shi hiya ahabbu ila Allah min zalika wanda Allah ya fi son wato kyan hali da taqwa fiye da kyan jiki da kyan kaba wa yujibu kuma zai tirsasa zai jawo bugdullahi lil fahisha wa li shi yake jawo Allah yake ƙin alfasha da mai alfashan Wani sai in khulqi Allah yake ƙin mai mummunan hali wa maqtihi Allah yake ah, wofantar da shi wa ghadabi yare kuma Allah yake fushi da shi ma huwa a'azamu bi kathirin mimma fihi min al-jamali al-muqtadi lil muhabba wannan zai jawo mishi abin da yake na kin da Allah yake mai da fushi da Allah yake da shi wanda zai rinjayi abin da ke tare da shi na kyau ko na kyan jiki wa kadhalika al-quwwatu wa in kana min sifati al-kamal allati yuhibbu Allah haka nan karfi to bari mu saurara anan saboda kan sabuwar gaba ne sai Allah ya kai mu uh, darasi na gaba sai mu bar shi haka insha Allah ki cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh